Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi a yau ranar Laraba 14 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a jiya talata kasar argentina ta yi waje da kasar croatia a gasar kofin cin duniya ta bana da ake bugawa a ƙasar qatar kamar kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun kamaru amma kafin nan ga babu yakub makeri da halin da duniya ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub makeri rahotannin karancin abinci da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a jiya talata a kan somaliya ya nuna an ɗan samu raguwar yunwa a ƙasar dangane da matakin martani da ƙungiyoyin jin kai da na yankin suka kai duk da cewa ba ayyana barkewar yunwa a hukumance a somaliya ba majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu ƙasar tana kan haɗari mai magana da yawun ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya james laki ya ce ba a magance ainihin matsalar da ake fama da ita ba ya yi gargaɗi cewa har yau yunwa na kasancewa da zama babbar barazana mutane da ake zaton ka iya fuskantar yunwa za su karu ainun daga 214 zuwa 727 kirk ya ce da wuya lamarin ya ƙara rancaɓewa amma idan taimako bai karu ba ya ce ana sa ran ganin barkewar yunwa tsakanin watannin afrilu da watan yuni na shekarar 2023 a kudancin somaliya ya ce taimako a fannonin kiwon lafiya da ruwa da tsafta da gyara muhalli suna da matukar muhimmanci a jiya talata masu shigar da kara a amurka sun sanar da tuhume-tuhume a kan wasu 'yan kasar rasha biyar da amurkawa biyu da ake zarge da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun wasu muhimman fasahohi da harsashai na amurka ga sojojin rasha ana zargin wannan hanyar sadarwa da ake kira sarniya da sayi da kuma aika kayan fasahohin soja na miliyoyin dala daga amurka zuwa rasha tun akalla shekarar 2017 a cewar wata takarda mai shafi 16 da ke zarginsu da aikata laifi wanda aka bayyana a jiya talata wasu kamfanoni biyu da ke zaune a moscow ne suke gudanar da hanyar sadarwar a karkashin umarnin hukumar tattara bayanan sirrin kasar kamfanonin su ne sarniya engineering da sartal llc ma'aikatar bitar malin amurka da harkokin kasuwanci ta ɗora takunkumi a kan kamfanonin guda biyu bayan mamayar da rashi ta yi wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu wasu manyan jami'ai a ma'aikatar shari'a da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ne suka sanar da tuhume-tuhumen a hali da ake ci kuma amurka tana shirin aika wasu makaman tsaron sararin sama ga ƙasar ukraine domin kakkaɓo makamai masu linzami da rasha ke harbawa wata shawarar da za iya sanar da ita wannan mako a cewar wani babban jami'in amurka da wani jami'i na biyu suna faɗa wa muryar amurka a jiya talata jami'an biyu sun nemi a saka sunansu saboda ba a riga an sanar da shawaran a hukumance ba an dai fara ba da rahoton wannan shawara ce a cnn ukraine ta nemi gudunmuwan makaman tsare sararin sama daga kawayenta na yamma ciki har da samfurin petrol da amurka ta kera yayin da rasha take kai hare-hare na makamai masu linzami da kuma sabbin jirage mara matuka da ta sayi daga iran tana auna muhimman abubuwan more rayuwa na fararen hula ciki har da katse wutar lantarki da ake bukata domin samar da ɗumi ga dimbin jama'a yayin da ake ƙara shiga lokacin sanyi. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a jiya talata a kasar argentina ta yi nasara da ci uku da nema a kan kasar croatia a gasar cin kofin duniya ta bana da ke bugawa a kasar qatar argentina ta zama kasa ta farko da ta fara kaiwa wasan karshe a gasar ta bana inda za ta haɗu da faransa ko maroko a wasan ƙarshe da za a buga a ranar lahadi mai zuwa a hirar shi da murya amurka awal muhammad mai sharhi kan harkokin ƙwallon kafa a kumasi ya ce kocin argentina ya yi amfani da dabaru ne wajen yin nasara kan croatia eh, to ni dai za na ce maka kaman inda ni na ga kaman ya yi ya faru shi ya faru amma ni dai na ce maka ban hankali na bai zo kan kamar argentina za su yi su zura kwallo uku ba da kuroshiya ta iya ta zura kwallo ko guda ba wannan ne zan ce maka kaman ban duba na ga kaman ya yi faru ba amma abin da ni dai shi ke kallon za ya faru ne argentina za su kai final shine wannan wasa na karshe da za a je a buga to amma da ya zo wa kuroshiya koma baya ta yi wannan rashin nasara wanda ana ganin kama a tarihi ba ta taɓa rashin nasara a wasan kofin cin duniya irin haka ba. Eh to kaga yau dai na ce maka bature ya ce tactically sun samu wani ababensu mai je abin ga daidai yadda suka so ba. Domin wanda ya ga gasar da ake yi a Qatar. Croatia za ka duba masu wasan su da ke gaba ba su da kwararru kamar za ka doke shi ta danganta da abin da ya faru wannan gasar da muka fito na russia za ka zo domin wannan shi suna da manzuki suna da antiremi amma wangan nan an ban da andre kramaric ba su da kwararrun masu wasan da ke gaban da za su iya su jibiya ido kansu su ce su za su zura musu kwallo shi yasa komi suna kan wayan da ke sakiya ne shine Kovacic Marcelo Brozovic da Luka Modric to su kuma za ka duba an ka duba wasan da suka yi a wannan bana da suka gamu da brazil zan ce maka sun yi wasa sosai amma yau nan yin argentina nan tactical na ce maka kocin su yadda ya ciccire yan wasan ya yi ya yi kokari ya ga kamar abin ga planning ko planning da ya kawo kan game ya yi ya yi magance wannan yan sakiyan yan kureshi nan to wanda kai ya ka magance su kuma ka magance yan kureshi kuma yau lionel messi yau ya saya kan kafa shi yau ya nuna kamar gaskiya shi gwarzo ne shi zarumi ne to abin da zan ce maka ya yi ma argentina magikin kenan ya bar suka samu suka kai wannan wasa na karshe ne final a cikin wanga gasar na qatar wanda za a buga ranar lahadi ko in allah ya kai tsakanin ko kasar faransa ko morocco duk wanda ya lashe wasan da za su buga a yau laraba kenan an jima so ya kake eh, kallon wasan da za a buga tsakanin kasar faransa da morocco To, kasan kasan Faransa in ka duba gasar da aka yi na Russia su suka doki. To, wanga zai zama na karashin da muka samu ne kaga kaman kasa guda ya je wasan karashi final kenan so biyu jere shine 94 da 98 tun lokacin nan ba mu samu wannan ba. Amma yanzu aka kaga kaman 2018 wannan gasar da aka yi Russia France ta ita ta yi nasara sannan kuma tana kan anya ta yi ta kai wasa na karshe amma ita da morocco nan zan ce maka wasan da kaman abu daban ne bayan morocco ne bata taba kai irin wuri aka ba duk kasashen afirka ba wanda ya taba kai wuri aka wannan ne farko shi yasa ba wani tarihin da ke gwada kaman akwai wasan da wani dan afirka ko wani timin afirka ya kai wuri aka ya nuna wani abu ko ya taka rawa wurin ganin to wannan na farko amma abin da zan ce maka kaman shine kaga da yake yan France nan su irin da ake wurin ganin sun kama kaiwa wurin to wurin zan ce maka kamar sun doki experience su gwada ba Morocco amma in ka duba wayan da ke wasa ma Morocco balle in ka je shi wanda ke cikin golan su Yasin Bono wanda ke Sevilla kenan in ka duba kuma wayan da ke bayan nan Morocco sun taka rawan gani domin in ka duba kwallon da aka zura musu cikin wanga gasar dai kawai ne kuma wannan masu suka ci gida ba wani ya ci su ba. Na ce menene ka a wasan da za a buga tsakanin Faransa da Morocco? Ni dai abin da nike tsammani ina kallon France za ta yi ta dami Morocco a wanga inda aka kai domin in ka duba irin wannan stage da aka kai nan faransa ita ta taba kai wurin nan to ita ta masu wasan da suka san yadda ake wasa ta wurin da aka Morocco ya yi bata taba kai wuri haka ba amma Morocco ta taka rawan gani ta gwada kamar ita zuwari ma ne a cikin wanga wasan da aka je shi wanga gasar da ake yi Qatar 2022 abin da zai yi ma Morocco aiki ne shi ne wayan da ke bayan a cikin masu wasan su shine defense su da golan su ka san ka duba cikin wanga gasar su suka dau Morocco daga tun ranar da suka fara har inda suka zo suka kai ga na ga kamar inda za su yi su nasara kan France mai shari kan harkokin kwallon kafa awal muhammad kenan a hirar da ne da shi har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga baba yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawar gwamnati a iran ma'aikatan shari'ar kasar da jami'an tsaro suna ƙara matsin lamba ga lauyoyin da suka yi alkawarin kare masu zanga-zangar tun lokacin da aka fara zanga-zangar a fadin kasar iran a cikin watan satumba yan raji sun ce an kama akalla lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam goma sha shida a fadin kasar ciki har da wasu guda hudu a lardin azerbaijan da ke gabashin kasar majiyoyin yankin sun ce lauyoyin turkawa na azerbaijan suna ƙara fuskantar matsin lamba daga gwamnati saboda sukar hukumomi akan murkushe masu zanga-zangar da kuma taimakawa masu zanga-zangar adawar gwamnati da aka kama su. akwai zargin ana gudanar da binciken kwakwaf a kan reshen kungiyar lauyoyi na lardin azerbaijan wata magiya a cikin kasar da ke da masaniya ga batun lauyoyin ta faɗawa murya amurka cewa cikin 'yan kwanakin nan lauyoyi hudu da ke aiki a tabriz babbar cibiyar al'ummar turkiyyar azerbaijan da ke arewa maso yammacin iran an yanke musu hukuncin zaman gidan yari kana an haramta musu ficewa daga kasar majiyar da ta yarda ta yi magana a naɗi muryarta akan hukuncin saboda tsoron martani daga gwamnati ta ce gwamnati ta buɗe wasu takardu a kan ladabtar da sama da lauyoyi hamsin da ke karkashin ƙungiyar lauyoyin a ƙarshe 'yan sanda a indiya sun ce suna shirin gurfanar da wani mutum da ya kirkiri manhaja ya kafe hotuna da bayanan matan musulmi 80 yana gwanjonsu a yanar gizo. a ranar lahadi ne dai 'yan sandan dalhi suka sanar da batun bayan da karamin gwamnan dalhi kumar vian sexan ya ba da izinin ci gaba da shari'a amkrishwar takur mai shekaru 25 a kotu da shafinsa na twitter takur ya kirkiri wata manhaja da kowa ke iya shiga da ya sa mata suna sulid deals wanda ya dora ta a kan dandalin yanar gizo na github a watan yulin shekarar 2021 inda yake sayarwa da kuma gwanjon matan musulmin kalmar suli a cikin yaren hindi kalma ce ta wulakanci wanda kungiyoyin hindi da dama suka yi amfani da ita a wasu lokuta don cin zarafin matan musulmi da baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. ada kai mu daina Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To har ila yau shirin ciwon mace cikin wannan mako zai duba ne akan wasu daga cikin mahimman batutuwan da muka tattauna a cikin wannan shekara mai bankwana. Kuma idan mai sauraro ya iya tunawa A ranar biyu ga watan Fabrairu, wannan shekara mai ban kwana ne a ƙala shirin takarkata kan wasu dalilan da ke hana matan arewa samun ci gaba mai ɗorewa tare da malama Jamila Dawud 'yar asalin ƙasar Ghana da kuma Hajiya Hafiza Usman. To malama Jamila a nan kasar Ghana inda kike kamar wasu dalilai suke janyo wa mata cikas wajen samun nasara a rayuwa. Gaskiya abin takaici ne mu buga misali da wani abun da da ya kamata a ce shine silan ci gaban mace ko da yake ba kowa ba kuma ba ko ina ba wasu wurare da dama a ce mace da zaran ta yi aure karatunta ya saya in aiki take yi ko ya aikin yake halali ne ba haramci ciki a ce aikin ta dakatar ko ya al'umma za su ci amfani sa'annan a ce da zaran ta yi aure rayuwanta ta kare gaskiya ba addini ya koya mana wannan ba sa'annan in muka lura kamar yadda ake ce an ka ga namiji da ya zama abin alfahari to akwai mace kusa da shi to haka zalika kuma in ka ga mace ta ci gaba to maza ne suka mara mata baya saboda da wuya a ce mace ta ci gaba ba namijin da ya mara mata baya shi ya kamata mu yi hakuri muna barin mata duk lokacin da babu haramci zamaninmu na yau an cika sharuɗa na shari'a ka barta ta yi karatunta ka barta ta yi karantarwanta ka barta ta yi sana'a matukan an kiyaye sharuɗan shari'a shi zai fiye mana alhairi a hafiza abubuwan da ke kama mata ci baya kin ga akwai mata masu san jikinsu kuma wa'annan matan mata ne da suke so a musu komai kuma kin ga a zamanin yanzu mazan yanzu ba haka suke ba abubuwan da ke kawo mana ci baya yana kawo damuwa da yawa sai ki gani ana neman a tuttushe miki hanya nisan wani lokaci mata ba su samu wannan matsayi da maza ke samu ko a gida ne a sa su karatu da sauransu za a ce mace komin karatunta za ta kare a gidan miji su abubuwan nan ya sa mata sun koma baya da yawa amma a zamanin yanzu abin ya dan canza kuma su wa'in abubuwan yana sa mata komawa baya sosai. To malama Jamila gare ki akwai matan da suka yi zarra a fannonin rayuwa da suke birge ki? Muka dubi lamarin muhawala da kuma gwagwarmayan da mata ke yi na ganin cewa sun samu ci gaba cikin rayuwa ba karamin gwagwarmaya ake sha ba saboda hatta kasaken ketare ko mu ce da turawa da ake ganin an samu ci gaba muka zauna muka duba fannoni daban-daban maza sun fi yawa kuma mata sun fi maza yawa a ko'ina kaji bature ya ce if you educate a woman you educate a nation balarabe ya ce al'ummu madrasa ina a'adatta ha a'adatta sha'aban tayyibal a araki in ka gina uwa kaman gari ka gina gaba daya ba mutum guda ka gina ba saboda yau an samu manya-manyan malumma ga ilimi ga koyarwa to amma irin tarbiyyar da suke son 'ya'yansu su samu ba su samu wannan tarbiyya ba ba haramun ba ne a addinin musulunci saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nana khadija labarinta ba abu ne wanda yake ya ɓoye muna ba shi me za mu ce game da matan abdullahi bin mas'ud tana cikin mata masu arziki wanda in lokacin zakka ya kai abdullahi bin mas'ud na shiga cikin gerin mazan da ke karban zakka a wurin matan shi sa'annan akwai matan da ake ce ma ummu sharif mace ne da ke abinci tana sayarwa akwai wanda ake ce ma ummu mubashir ummu mubashirin ga aikin noma take yi da kiwon dabbobi har annabi na kan shiga gonanta ya samu liyoyin itace in muka duba asma bint abubakar ita ma aikin noma take yi haka matan suke akwai wanda ke aikin tela har ta yi ma annabi dunki Yan bangaren ilimi kuma ne ga nana aisha da ilimin mace bai da amfani ne da yau addininmu kusan rabin shi da ya shafe to amma hadisai da yawa daga nana aisha aka karbo su haji hafiza mace da aka sake ta tana da 'ya'ya da kuma mace da mai gida ya mutu ya barta da ɗa ko ƴaƴa kuma ita ta ɗauki nauyin ƴaƴa babban aiki ne to kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu 'ya'yan ba su da fahimta ko ya kai ba za su gane ba to kinga da yaro ya je shiga wani hali saboda ka kare mutunci shi is very difficult ka zama single mother ko kuma da widow da da kuma ba wai baban 'ya'yan ba shi da 'yan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa za ki gani abin da suke nema gadon ka kawai suke bukata so ba za su kula da 'ya'yan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani wa shine zaki gani sun sa maka hannu su ce okay to za su kira a ah, wane yana makaranta fa ya batun kudin makaranta ya aka yi koda da gado haka ya kamata amma sai ki ga yanzu zumuncin nan ya kare. Kana a ranar sha uku ga watan Yuli na wannan shekara na 2022 ne shirin ya karkata kan wata kungiya a Nijar girma da ke cin moriyar tallafin al'ummar kasar Amurka wato USAID wacce ta samar da cibiyar horar da ma'aurata wanda suka yi wa lakabi da makarantar ma'aurata. Malama Hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta. Teres bangaren ta girma burinta da kyautata al'umma masu karamin hali. kuma ita wusaras bangaren proje girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makarantar ma'aurata gidan iyali mai shituwa shi dai wannan gidan iyali mai shituwa gida ne wanda kowa ya sani inda da kokarin ciki akwai walwala ba matsala ba tashin hankali tsakanin ma'aurata makarantun ne ne wanda seres da bangaren projen ta girma ta kirkira a cikin garuruka da farin ta dauki garuruka aka kuma bi aka waye ma mutane kai bisa san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata sai aka dauki mushani aka ba su horo bisa yanda ake gyara zaman zamantakewa da za a gyara shawara tsakanin miji da mata don a magance matsaloli tunda an gano akwai karamcin shawara tsakanin ma'aurata an ba su horo bisa abin da ya shayi kiwon lahiya ce maka an ba su horo bisa yadda za su yi tattalin arzikinsu an ba su horo bisa jagoranci mu a matsayin mu ma'aurata wani tallafi ya kamata mu kawo mu a garin mu an ba su horo kuma bisa tsarin iyali a galgashance wanda ita kuroshe CRS ta kirkiro tsari ne wanda ba sai kashe likita ba ba mu ce na likita bai yi ba amma shi a galgajance ne shi ma akwai fasahohi wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali makarantun sun shafi gundumar magarya da ma na mata mai inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko. da warin dai da muka fara a cikin gari 44 muka fara yanzu alhamdulillah muna da gari 577 wanda a ja a gundumar magarya da dungas muke da wannan makarantun ne kuma duk garurukan nan suna da mushanni kuma kowane mushanni a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka buɗe ba kamar kishiyoyin lakwaloli da muke da a'a. Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata ya ce lallai sai miji da matarsa suke ɗauka. Eh, rumfuna ne muka ware dan makarantar ba ma ɗaukan namiji daban. Gwabro misali kuma ba ma ɗaukan mata gwabruwa sai mun samu namiji da matar shi sannan mu zo mu zamnar da su a wannan rumfa mi wannan tattaunawa tare da su akan zamantakewa yadda Allah da annabi suka shimfiɗa gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa su madan Hadiza da suka yi haka dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi Don abin hikimar a nan abin da mutum zai duba inda namiji kaɗai aka ɗauko aka ba shi labarin yanda mace za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure. In ya gaya wa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa. Mm. Wanda kuma in matar kaɗai aka kawo aka ba ta darussan idan ta gaya wa mijin yadda shari'a ta ginda a yi gani zai yi kamar ta ɗora masa wani nauyi. Sai aka ce a haɗa su kowa a gaya mishi ji maganar ba tashi bace ba ta ta bace ba ta bace magana ce daga Allah subhanahu wa da manzon shi. Kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba mu da matsalar tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kai shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makarantar. Malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana ɗaya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata. Ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta. Gaskiya wannan makarantar lokacin da bamu santa ba nan gaba ma hawara tare da madam ba ma zama lahiya da mu da 'ya'yanmu. amma yanzu gaskiya abin ya yi amfani an samu ci gaba muna shawara tare da mazajenmu tattalin arzikinmu kula da lafiyar yaranmu ina da soba da ko lahiya batta lokacin da mai gaban makarantar wannan baka kula ba da mutum ko aikin wannan sai dai kawai ka bar mutum yi. amma yanzu idan ka shiga gidanmu ba ka ce wannan ita ce mai baki wani ita ce mara baki ko mun mu a ɗaya. sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon mace a wannan mako amma idan allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti salomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya a gaida aisha ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. don fara shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar mutasiyar ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana cewar yanda ake raɗe raɗin wanda zai yi gaji kujeran shugaban kasar jamhuriyar kamaru a fadin kasar ta shugaba paul wai ɗansa ne bai suna Frank biya amma 'yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba fulbiya idan lokaci ya yi jaridan economic quotidian kuma cewa ta yi rikicin rasha da ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zabe amma gwamnatin kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar afirka ta tsakiya beya da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin ƙasar ta kamaru jaridar the guardian post kuma ta ƙasar kamaru godiya ta yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya wajen kokari da yake matuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci abinci da kuma yadda al'umman kasar jamhuriyar kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar ecohusante kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar kamaru musa maluda malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma tsince bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridan zerasiyon kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar jamhuriyar kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi na'urar da ita ce take buɗe buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya idan kuma baka biya ba wani na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba ya zire waɗannan na'urorin sun fara aiki a faɗin ƙasar kamaru baki daya sun yi haka ne ba don komai ba domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma hana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar le ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya umarci da ƙasa ko tsohon ministan ruwa da ƙarfin wutar lantarki na ƙasar jamhuriyar kamaru musa a kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan jihar halinka yayin da ake zargin sa da da ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin baucin kasar tarayyar najeriya aka dawo da shi kasar ta kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari amma a yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa shine shugaba biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su Muhammad Awal Garba, Muryar Amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice to baban a takaice rahotannin karancin abinci da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a jiya talata a kan somaliya ya nuna an ɗan samu raguwar yunwa a ƙasar dangane da matakin martani da ƙungiyoyin jin kai da na yankin suka kai duk da cewa ba ayyana barkewar yunwa a hukumance a somaliya ba majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu ƙasar tana kan haɗari mai magana da yawun ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya james laki ya ce ba a magance ainihin matsalar da ake fama da ita ba ya yi gargaɗi cewa har yau yunwa na kasancewa da zama babbar barazana mutane da ake zaton ka iya fuskantar yunwa za su karu ainon daga 214 zuwa 727 a jiya talata masu shigar da kara a amurka sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu 'yan kasar rasha biyar da amurkawa biyu da ake zargi da gudanar da wata hanyar sadarwa don samun wasu muhimman fasahohi da harsashai na amurka ga sojojin rasha ana zargin wannan hanyar sadarwa da ake kira sarniya da sayi da kuma aika kayan fasahohin soja na miliyoyin dala daga amurka zuwa rasha tun akalla shekarar 2017 a cewar wata takarda mai shafi 16 da ke zargin su da aikata laifi wanda aka bayyana a jiya talata. ko masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe uku agogon GMT da Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba kuma Makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.